kafin tana ba su shawara ga da su shigo to jama'a masu bibiyan mu muna ɗaya daga cikin manyan jaruman masana'antar Kannywood wato Baba Rahama ko ka mata kyauta da dai sauran da abu da ke kira Hajiya kyauta barka da zuwa barka ka dai to akwai dambarwa da take tasowa na ganin maganar da Hadiza Gaban ta yi na cewa 'yan matan da za su shigo fim tana ba su shawara ga da su shigo ban sai kika kalli maganar ba To jama'a assalamu alaikum kamar yadda ya faɗa sunana Ramatu Ahmad. amma an tana kira na kyauto suna kira na baba eh. to ka san duk abin da mutum zai yi hmm. komi na shi da niyya ne hmm. kamar dai ko da ake ce mana jahilai ai an ce innamal amanu bin niyyati Allahu duk abin da mutum zai yi da niyyarsa zai yi hmm. duk abin da zaka shigo harka idan ka tsaya ka ce yau na fito yin sana'a ce to da sana'an nan za a tafi da ita eh. idan ka ce ka raba ta za ka yi ta nan ka tsalla tsalla ka tsalla nan ka tsalla nan to ta haka za ka tafi da a tsalla tsalla eh. mu dai wani harka mun shigo ta a harkar sana'a ce eh. to kuma da haka muke binta ko da ake cewa mu ba tarbiya muke muna cewa tarbiya mu walala ta tuni. kowa da ya ɗibo da zafin ji hausa suka ce bakin shi zai to akwai maganar da ake yi ta hadiza gabon tana cikin wani masana'antar na cewa tana cikin masana'anta kamar ta nuna abin da ake bai dace ba me yasa ita kawai bata ta salon alun ba kamar akwai irin kuɗi da suka ɗauke shi a matsayin sana'a me yasa kuma za ta nuna cewa kamar ana abin da bai dace ba to ni da yanzu ka san abu ne harka ce ta yara su suna ji da kansu hmm. a gane to mu manya ne ba ma iya sa baki a cikin harkar su duk maganganun su ni ban taba ma magana ba gaskiya ba na yi hmm. abin da ma ya dan tada min da hankali akwai wani wanda ya taba yin irin wannan magana hmm. wani malami ya ce duka in industry ga baki ɗayan su masu harkar fim duka in iska ne ta duka bai cire ma kowa ina ba to sai ne akwai wata ƴan uwata ta Kano ita ma mm. uwa ce ta mm. fito ta mai magana ta ce ya daina yin kuɗin goma. jam'i ko ma jam'i ko inda baka zauna baka zauna da mutum ba baka san halin shi ba baka san me na shi ba mm. ka zo kana jam'i to ni da shawarar da nake so na bashi duk masana'anta ta duniya ga baki ɗayan ta ban ma Najeriya ba kowace masana'anta sai ka samu na kwarai sai ka samu gurɓatacce kuma kowanne da halin shi yake zuwa Eh. ba za a ce wani sana'a nan da ta zo ta canza mai hali ba dama can da halin shi yake zuwa an halin shi ya zo daidai da wannan abin da ake yi kila eh. sai ya kara an kuma ba haka bane sai ya canza eh. amma wannan jam'in da suke mana harkan malamai ko shi malami ne malam kai ma ka san kai malami ne to ba za ka ce duka malaman duniya kowace aƙida kake ciki ka ce ba na kirki ba na kwarai ba akwai su muna ganin su malaman da na kirki da na kwarai akwai su hmm. kowane irin aiki kake akwai na kwarai akwai wanda ba na kwarai ba to saboda haka duk abin da za ku ku daina mana jam'i ku daina mana jam'i ku daina cewa dukkan mu ɗin iska ne Mm. ko ƴaƴa ka haifa a cikin ɗakin ka wani zaka ga daga an ce wance tashi kimin kaza ko kamar da gudu zai tashi wani ko sai ya tsaya yana inda to babu kamar ana ganin wasu daga cikin masu harkar fim ne irin ku suna kamar abubuwan da ba su dace ba to wani kira zaki da su domin a daina muku irin wannan jam'i to ni dai kamar yadda na faɗuwa wata kalma ɗazu na mm. ce kowa ya ibo da zafi bakin shi mm. kuma hausa suna cewa kowa gyara ya sani kuma kowa ɓata ya sani ni ba na shigo da kan wani magana sosai ba sai akan wannan mutumin da ya yi mana jam'i mm. daina mana jam'i mm. kuma ita eh, hadiza ra'ayinta ta faɗa kuma shi ma da ya bata an sa ra'ayin shi ya faɗa mm. kuma duk wanda ya shigo da harkar sana'a wa'annan wannan ma'aikata kowa ya shigo da ɗabi'ar shi akan abin da ya zo gidan shi ne mu dai mun ɗauke ta akan sana'a ce kuma mu ita muke yi To yanzu ni menene shawarar shi ga masu harka gabaki daya? Don an abin da ake gani akan wannan harka ta Kannywood rashin haɗin kai shi ne maimako karanci kun yawan da ku da shugaban ƙasa kuke so ku fita za ku fita mm. irin wani irin kira za ki a fahimci juna ba irin kuma in wannan abin ya taso a daina fitowa kowa irin yana damun magana kamar yana muku illa to ni shawara da zan ba su mm. wannan muna ihu ne muna birma kan wuka mm. duk abubuwan da ake ya kamata imu imu ne mu gyara shi mm. ba a zo cikin duniya ana yadawa muna batincin kanmu muna wulakanta kanmu wa mm. dama mutane na zagin mu sun ce mu yan iska ne akwai wani mutumi da ya ce an ce mu muna tarbiya ba tarbiya muke ba mu ma muna da tarbiya ne da zamu yi ba mu sana'a muke yi Mm. idan mutum ya ɗauka kuma a halayen da mutane suke yi shi ake ɗauka ake sa a fim ɗin mm. wani ma an yi zai ce da shi ake kuma ana yi ne masu irin halin su bari masu mugun hali su bari masu abu kaza abu kaza su bari mm. mu ba za mu ce mun fi kowa kirki ba kowa da irin halinsa. Amma ba kya ganin irin wannan maganganun da wasu suke fitowa suna yi suna aibanta suna cikin sana'a kuma suna aibanta sana'a ba irin shi irin maganganu bane ake amfani da su ana mako irin wannan eh, kallon ba. ni shawarar da zan ba su hmm. dan Allah don san annabi hmm. daga mazan muhammatanmu mu hmm. mu san mutuncin kanmu mu san darajar mu mu san cewa muna da iyaye ko mun girma mu nan ina nan da uwata ni ma ina da ita dole za ta ce mu in yi kaza in bar kaza to ko ba ka da shi an ce idan ma ba ka da iyaye ka zauna ka saurari masu iyaye ne ake ce musu Don kai ma ka ɗauka. mu tsare mutuncin mu mu tsare darajar mu zage zage nan da kuke yi ma ku fito kuna ta yi mu ba ba ma surutu a irin wa'annan abubuwa amma ba mu jin daɗi hmm. balle kuma har wani ya ji shi ma ya samu kofa ya fito yana tsine mana ya ce mu nu ne mu menene mu menene hmm. kowa dai tashi ta fushe shi duk abin da za ka yi dai akwai ranar makoma da za mu je abu kwanta mu tashi a tambaye mu me muka yi me muka yi me muka yi me muka aikata me muka aikata in mun shuka hairan shi za mu girba in mun shuka shari shi za mu girba kuma ku an ce duk abin da ka yana nan abin da ka yi a baya shi zaka ka ɗauka a gaba idan hairan ka shuka shi za gani in shari ka shuka shi za gani to dan Allah dan san annabi daga mazan har matan mu yi kokari mu haɗa kanmu an san ba za ka ce mutum tare yake bai cika goma ba da za a ce kai kafi kowa kirki ba da za a yi ka ce kai kowa kafi kowa rashin kirki dole a wani gurin sai an yabe ka dole wani goma sai an zage ka to da masana'antar tamu da yan uwan masu mawaka da mu kowa dan Allah mu tare mu haɗa kanmu duk abin da fa muke akwai ranar da lunch akwai ran da za mu mutu kuma a tashe mu a tambaye mu duk abin da muka aikata eh. to dan Allah mu yi kokari mu rinka aikata alkhairi su kuma masu mana mugun fahimta eh. su daina mana kuɗin goro kullum abin da yana damuna mu dai yan iska mu yan me mu yan guguwa mu kan fanka eh. to kai kuma fa kana da ɗa an ce ka faɗa alkhairi ko ka yi shiru to jama'a masu bibiyar mu muna godiya ta yadda kuka kasance tare mu na mu muka zanta da ɗaya daga cikin manyan jaruman man da ake da su a Kano ƙananan jarumai muna godiya <laughs> ah, da ɗaɗɗan ko jama'a masu bibiyan mu yau muna tare da jarumi Adamu Kocila kuma da ɗaɗɗan jarumi kuma jarumi ne daga Kaduna Kocila barka da zuwa to muna nan kawai zaune sai muka je wata dambarwa ta taso a Kaduna da Zaharaddini Sani da Hadiza Gabon su yan kaduna ne kai ma dan kaduna ne mm. ban san wani ƙarin bayani za ka muna bai da ka tsinci labari to yanda na tsinci labari ni ma labari na ji shi a on air yana eh. yawo mm. Allah da ikon sa tun da dai abu ne na cikin gida Ina muka yi kokari dai a sasanta mm. shi sulhu alkhairi Ayi yi kokari gaskiya tsakani da Allah an samu matsaya to ba da kai aka yi abin nan ba mu ya sanyo ka ciki in eh, to ai ni dai kowa san alaƙa ta da Hadiza Gabo na kuma kowa san alaƙa ta da na abu ne wanda abokan sana'a ne hmm. kuma dukkan su ba wanda ban yi rayuwa da shi ba hmm. amma me ka bincika ya abin ya faru in kuma ya aka ka shawo kan matsala abu shi matsalan abin da yake faruwa hmm. duka kasan rayuwa haƙuri ne yi magana ne a gaban shu inda take gabatar da shirinta shirinta hmm. wanda ya kai ga Italy ya take mata wannan tambayar hmm. wannan abin da ta faɗi ni a matsayina na aftu jarumi da na naɗi hmm. wannan shawara ta ba su ya wani zai so ya ce me ta faɗa a shuɗin ai kai ma mai sauraro da mai kallo ya sa abin da ta faɗi shawara ta bada ita ce me ta ce ta tambaye ta hmm. ta ce an ta hadiza hmm. me za ki ba wani shawara za ki ba waɗanda ba su shigo harkar fim ba mata da mu da muke ciki ta ce wanda ba su shigo ba hmm. ina tunanin abin da ta faɗi ke ku tsaya ku yi karatu a gidan iyayen kada ku shigo harkar kar ku shigo mai ɗaki shi ya san inda dake shi ne sannan kuma ta koma ta ce mata ku da kuke cikin ne yanzu Allah ya raba ku lafiya mm. ni ban ga a tunanina iya kokolwa na ni ban ga abin kai a barin ka ka yarda da cewa shawara ce ta shawara ce ko ka dauka mm. ko ka dauka to amma shi zahadi ne da aka duba martanin da ya nuna na cewa duk abin da ya maka riga ya maka wando ya maka ci ya maka sha ai akwai hanyoyin da zaka bi ba baya bada shi zaka ka da shawara ba wai kai tsaye ka nuna kamar abin na da illa ba to yanzu a matsayin su duka gabaki daya mm. shi zahadin ai a cikin wani gurin ɗin mu ne na kaliyo hmm. suka je suka ɗauko maganar shi suka ci amanarsa hmm. tunda ba su sa muryarsa ba su ma hmm. shi muryar shi kawai aka ɗauko aka sa a idan duniya ce shi wannan dai shi ne da wannan rigima amma Allah da ikonsa mun yi ƙoƙari mun shawo kan al'amarin nan barin shatima yarima da sauran manya wasu a cikin kaniyoti saboda abin da yake faruwa gaskiya hmm. Kannywood wani masana'anta ne wanda ba kyau to kamin mu je Kannywood babu kyau eh. akwai wata majiya da muka je ana cewa kamar kana cikin wanda ya shiga tsakani ana ganin kamar kai abin ba daidai ba kalmar da ba so in faɗa wa ko da masu suka ce kai munafuci a cikin abu me ya shigo da wannan magana to ka san mutane ba a iya musu duk hmm. abin da za ka yi kai dan Allah hmm. na iya bakin kokari na tunan da abin da ya faru ina ta danniya hadiza ina ta danne ta mm. ina ta bata wuri mm. Allah shaida ni da wasu maganganu da ma ba su dace ana yi ba mm. na ta kokari in danne ta har Allah ya kai ga lokacin da aka je wannan abun ya kawo ƙarshe idan ba ma rashin kunya ba <laughs> nan 'yan masana'antar fim don ana faɗa da zahalibin da Hadiza Gabon wai an gani da Hadiza Gabon a cikin moto mm. ai rashin kunya ne ni kamar dalilin da yasa ake kai munafiki da munafiki ai rashin kunya ne to amma me kuka yi cikin motar me ya kai cikin moto a wai irin mirin me ya kai ku ina kuka je wannan ba tambaya bace eh. ai tsakanin na da Hadiza eh. duk wanda ya sani mm. ka tambayi MD Alinu mm. ka tambayi Adamu Zango maza da sauransu sun san alaka ta da da nadewa tun samu muke tare da Hadiza wancan dai wata maslaha kuce ta ganko da ita to ina ma ban da rashin kunya kamar ni dan an ganni da Hadiza gaban a tunanin wai ni mm. munafiki ne wai ina zuga ta a iya ganin cewa sai da dambaro ce wani ila wanda ya ganka yana ganin kafin dambaruwa ba a san Hadiza da Kucina ba to ila ba taba ganin ku cikin mu. to ai kalla wani abu bai hada mu ba tana mm. ganin Kaduna ina ganin Kaduna mm. wani abu bai ba a cika yawan gani na da kowa ba fiye da Adamu Zango. Hmm. To an ganni da Hadiza Gabon da ana rigima kuma an ganni na go police station. Hmm. Sasanci sai a kalle ni kamar ni ba rashin kunya irin na masana'antar fim din wani ya buɗe baki ya ce wai wai yana wani wuri an ga mai ana gani an gani da Hadiza ba to babban magana da ka ɗauko ɗazu ana ganin kamar kane ba su da haɗin ba mu da haɗin kai amma ba abin da ake ɗauko a maimakon kowace masana'anta ko wani abu kamar da muna cikin kasuwa bile ɗan kasuwa ne wani abu zai sa sunan su ya ɓaci za a yi ƙoƙari a kulle abu amma me yasa kuma ta kani idan wani abu ya taso wanda bai wuce cikin cokari ba ku buɗe shi har ya cika bahu har ya kai ba za ku ma iya cinye shi to alal hakika masana'antar fim ba haɗin kai hmm. ba shugabanci hmm. ba wanda ya isa ya zo gaya ma akwai shugabanni a masana'antar fim ni jamilu kuma shi ne dalilin dalili shine hmm. kullum masana'antar fim a zo a yi rijista duk shugaba ya tafi sai ya ce a yi rijista a yi rijista rijista ba shine matsala ba ku ga alfano na jista ba sai an gama tantancewa an masana'antar fim yau in ka haɗu da ni yanzu yadda na zo siyan takalmi ko mm. wani abu a kasuwan nan mm. kana ƙaunata mm. yau gobe ka zo gidana gobe kana iya zama ɗan kanu ba sai da rijista ba. Kaga ba shugabanci. Amma ba yana da kyau a ce ana rijista ba a tantance ko a san ko rijista ba shine matsalan kanu. matsalan kanu mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah. mu ji tsoron mutane mm. mu so junanmu mm. mu so jama'an gari tunda don jama'an gari muke yi mu haɗa kanmu mu daina yarfe ma mu. mu daina ma junan mu kasafi mu eh. daina zuban mu junan mu da mutunci an mutan gari suke gane cewa mu ba mu san mutuncin kanmu ba hmm. zan iya tuna wani lokaci a masana'antar fim hmm. wallahi idan aka gan mu muka ji wuri hmm. kamar a lashe mu muke abun ya canja ne yanzu abun ya canza saboda ga baki daya ba a san wanda ya shigo ba a san wanda ya fita ba ga baki ɗaya mutuncin mu a wajen mutane yana ta zubuwa yana ta raguwa saboda ya mu mu muke soka mu kan mu wuka eh. amma in akwai shugaba eh. kai in an ce ka je kai wani abu ba za ka yi ba shugabanci ba amma kuna ta shugaba shugaban irin shugabanci kuke shugabanci shine a kawo doka da oda eh, an ji ai akwai su ina yake kuma wanci in akwai shugabanci an zo an samu matsala 'ya'yan masana'antar fim mm. amma ban da hura wuta mm. ba abin da suke yi amma ana ganin cewa to me yasa idan ƙananan jaruman da suka zo mata Za ka ga wata ko naira ba ka iya sayanta amma daga ta ɗan gwangwaje ta samu kuɗi sai ta goge irin ta nuna mata fi karfi yan masana'antar su wani kokari kuka yi domin ku dakile duk wanda ta nuna ta isa da kanta ku banza da ita to ai kaga ni ba shugaba bane a eh. masana'antar amma ai zaka iya bada shawara ni shawara Ina kuna cikin wanda aka fara harkar su shawara da nake so in ba masana'antar nan shine eh. a nemi doka da oda eh. a yi mata garin bawon a nuna masana'antar nan masana'anta ne mai daraja kafin ka shigo masana'antar fim sai ka san me sai an san wa ya kawo ka wa ya tsaya ma hmm. kai daga ina ka ce? ga doka ga oda yarinya ko namiji ko na mace san babba babba ne ni kamar ni tarbiyyar da na samu na samu tarbiyya mai kyau a masana'antar fim hmm. zai wahala ka gani wajen lalacewa ko wajen abin da bai dace ba a masana'antar fim hmm. dalili na samu tarbiyyar manya a masana'antar fim kowane babba da yaro da karami ina girmamawa ba yiwuwa kana sana'a yaro yanzu yanzu yanzu nan yana ganin kai ba kowa bane to amma wata babban matsalar da take fara sai ka kaga manyan jarumai na shi zama babban jarumi ba da daga ba ne. sai ka ga wasu yan kuciku ba musamman masu harkar TikTok abu su sanya abun yake ba sai mu ya faru yana ganin ba sa cikin abun da yasa suke bata muku harka yaro ne bai san me ake ba kawai dan ina yana son kotila bai san me yake ba illa ta hada ka da zahardini maimakon ya bari koyi abun ko kashe abu sai kaga ya shigo ya zagin ma abun da bai kai ba yanzu kalli wannan abu to wannan rashin tarbiyya ne in ba rashin tarbiyya ba ni da abokina abokin sana'a na mun kai shekara ashirin muna tare hmm. ka zo yau yau din nan ka kafa bidiyo saboda muna faɗa shi ka zagi iyaye na hmm. duk wannan rashin manya a zo a zauna ne saboda rashin shugabanci ne na gari hmm. wallahi idan akwai shugabanci a masa zan kawo ma misali akwai kinto dike yan nollywood da ta taɓa eh, da ta taɓa producers Eh. tun Lekas ɗin su. Shekara nawa aka yanke masa har yau an haramta mata shiga kyamara. To me yasa ya ba ku yi? Ka gaya min a Hausa fim wa aka isa a kora ba wanda aka isa a kora a manyan jaluman Hausa. Inda wasu daga cikin shugabanni musamman yanzu wannan shugaba na yanzu Abala Mustapha na shugaban tashi da fina-finai na Kano ya ce a kodan da ake kira da kansu suke cewa su ba za su zo ba irin da kansu yake fara. To duk irin wannan ko daga baya sai ka ga an ce an yafe mutum. Kana ganin irin wannan ba shi ke. To Abba Al-Mustapha shugaba ne. shi shugaba ne mm. na masu tace fina-finai mm. kano state censorship board mm. ai akwai shugaban kanimut wane ne shi a yanzu wallah ba zan iya gaya ma wani. Ka gani amma dai ko ana so ko ba so shine ina ji ina so ka duba ya kaga korafin da yake a matsayin su su a hukumance. Shi shugaba ne na masu tace fina-finai. Na Kano. Na Kano. To a ka'ida a ka'ida ya kamata mu duba. Shin wannan ba lalacewa ba ne a gare mu. kullum a ringa jin mu wane baya kaunan wane wane yana sukan wani kuma a ringa yin adalci a rayuwa duk abin da muke Allah zai tambaye mu gobe zai tambaye mu kasafin nan da muke mu junan mu da ya rafe ba shi dawo da mu baya ba sana'a ba ta gaba ta baya ta gaba ta baya saboda gabaki daya ba shugabanci na gari di rashin kunyar yarinya in ta san za ta zo masana'antar fim a ɗauke ta da mahimmanci mm. a ɗauke ta da daraja an sa miki hannu ga wanda ya tsaya miki lalle ya tsaya miki mm. ga doka ga oda ga doka mm. an kin karanta dokan nan kaza da kaza in ni kaza za a kore Mm. to ba ka ganin eh, ba wani daya daga cikin kwaɗayin wasu shugabanni na harkar fim ko ko producers in ko jarumai sai ka ga yarinya ba ta taɓa fim ba ta gane yadda ake fim ba sai ka ga ta zo da kuɗin ta ce tana so a mata fim kuma ita za ta ɗauki nauyin abin da gaba sai ka je tana ce mata kanta waye ko kuɗin ta ma bai dawo daga nan sai ka ga tare na kowa kana ganin ba koyi laifi a nan. duk abin da yake faruwa a masana'antar mu mu. Eh. saboda mun tsaya mun yi shi tsakani da Allah. Eh, ba wata yariya za ta fito daga wani wuri ya kawo kuɗinta haka kawai wani ya ringa mata kantawayi kuma yawanci ana zaluntar jalamai ne ban ce ma ba da banza ba eh. yawanci za ka ga mace ta zo an mata kantawayi wallahi ba babban jarumi ba ne za ta bi kuri ko wani mutum me yake gefe masana'antar fim ya ta zaluntar ta sai a ce yan fim a ringa mana abinci. To amma inda a ce an bi doka da oda na cewa haka kawai ba za ka yi fim ba sai ka kawo an ga labarin sai an tantance sai ka nemi izinin fita kana ganin ba zai yi maganin abin ba. To wannan ne abin da ya dace a masana'antar ra'ayi. Kin zo harkar fim kina son harkar fim mahaifin ke zo da ki ko yayanki ko mahaifiyarki ga dokanmu. in kika tsallake dokar nan doka na ta kamar yadda zan dawo magana na baya gaya mun a cikin mun jaruman nan kaf a yanzu a masana'antar nan wanda aka isa a ce an dakatar da shi ya dakatu gaya mun shi mutum ɗaya da ka sani saboda kowa abin da ya ga dama yake yi mu dawo mu gyara sana'an nan ba mu da irinsa ba mu da irinsa ba mu da irin shi amma in muka gyara mu amfanin mu ne abin kunya abin takaici ni jamilu hmm. mahaifiyata ta dinga sauraron ana ana aibata mu ana ma aibata ta ana ai ai kunya nake ji ai hmm. in ba ai da ni ba an an yi da abokin sana'a na ko kuma duka aka hada kan kan ma ne to ya sa'i da wani ido na ne kallon mahaifiyata saboda ina jin kunyar ta yau a ce dan fim yayi kaza gobe a ce dan fim yayi kaza ni ina ba mutane shawara ina gaya ma mutane mu fa mu a bangaren mu mu ba tarbiya muke koya ma dan kowa ba eh. mu ba a'a mu business muke yi sana'a sana'a muke yi eh. in za ka koya ma danka tarbiya ka koya mai a gida amma ita asali ana cewa wasan kwaikwayo na faɗi ma idan za ka koya ma danka tarbiya eh. ka koya mai a gida ka koya ka mu gashi mun samu tarbiya daga gidan iyayen mu ba mu lalace ba To, jama'a masu kallon misalin mu kun da je da ta kaya tare da jarumi Adamu cina mun tattauna abubuwa abin da ya shafi masana'antar kani. Muna godiya ta yadda kuka kasance tare mu.